بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tara ga watan shida shekara ta 1438 hijiriya na'am shida ga watan nawa shida ga watan shida shekara ta 1438 kenan ko hijiriya wanda shine ya dace da nawa biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya muna darasi na ɗari da ashirin a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bida'uha na sheikh nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiya a yau da taimakon Allah abinda za mu tattauna a kai shine wani maudu'i ne mai muhimmanci kwarai da gaske ziyarta kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da ka'idojin ziyartar shi kabarin da kuma sau nawa ya kamata mutum ya rinka zuwa ziyarar kabarin a kullum an ajiye wani adadi ne da aka ce mutum zai rinka zuwa ziyarar ko a sati ko a kullum ko a wata ko a shekara me hukuncin wanda kullun sai sun je sun yi ziyarar kabarin annabi nan sannan menene bidiyo'i da kurakurai da mutane suka liƙawa wannan kabari na manzan Allah din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine abinda zamu tattauna yau da taimakon rabbul izzati imam uh, nasiruddin al-albani yake cewa sun maƙala sheikh rahimahullahu ta'ala da ya fara kawo magana ne tun wal'idu idan ju'ila ismal lil makani kenan za mu yi magana akan al'idu din ma'anan al'idu da kuma alakantar da ziyarar kabar manzon Allah shin ana yi masa id din ko ba a yi da kuma kabarukan wasu ma wadda ba annabawa ba yanda su ma ake musu wannan al'id din mala yake cewa wali hadha kariha malikun radiyallahu anhu wa ghayruhu min ahli ilmi li ahli madinati kullama dakhala ahadahum al-masjida أن a فيسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه قال وإنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفر أو أراد سفرا ونحو ذلك ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص به لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا مع أنه قد شرع لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته كما نقول ذلك في آخر صلاتنا قال فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعا من اتخاذ القبر عيدا وأيضا فإن ذلك بدعة فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعثمان وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يجيئون إلى المسجد كل يوم لعلمهم رضي الله عنهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه من ذلك وما نهاهم عنه وإنهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه وفي التشهد كما كانوا يسلمون عليه كذلك في حياته وما أحسن ما قال مالك لن يصلح لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها ولكن كلما ضعف تمسك الأمم الأمم بعهود أنبيائهم ونقض نقص إيمانهم أوذوا ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك وغير ذلك أو وغيره ولهذا كرهت الأمة الإسلام القبر وتقبيله وبنوه بناء منعوا الناس أن يصلوا أن يصلوا إليه قال طيب malam ya kawo wata magana a nan wadda tana da fa'ida kwarai da gaske yace imamu malik sai fara buɗewa da imamu malik alhamdulillah imamu malik allah ya yi masa rahama a wajensa da wasu daga cikin malamai ahlul ilmi cikin malaman madina sun ki sun kyamaci sun ce ba sa so ba daidai ba ne kuskure ne kullama dakala ahadahumul masjid an yaji a yusallim ala kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam sahibai na ce muku imamu malik da wasu daga cikin malamin ahlul madinati suka ce makaruhi ne ba a so an ki a ce wai kullum idan mutum ya shiga masallacin annabi sai ya je ya yi masa sallama da shi da abubakar da umar kenan mutum ya dora wa kansa cewa kullum sai ya je ya yi ziyara sai ya je shabbaki ce ai ya je ya gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka bane ba wannan ba a san sa wa ya faɗi wannan malik an san dai yana son manzon Allah ko ba wanda yake shakka akan kaunar da Malik yake wa annabi Kamar yanzu ana magana ne akan shari'a abinda aka ce ayi. abinda magabata suka suka gani shine daidai suna da kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama minhum sahaba wa tabi'un to shine wannan al'umma za ta aikata ta samu dacewa wa inna ma yakunu zalika li'adihim idza qadima min safar? a lokacinsu su idan mutum ya tafiya ne in dai mutum ya tafiya duk ranar da mutum ya yi tafiya ya dawo garin madina to sai ya biya ta kabarin annabi ya mai sallama idan ya yi mai ya yi tafiya ko kuma idan mutum ya zo zai yi tafiya saboda yanayi na rayuwa watakila ba zai dawo ba idan ya shirya ya kimtsa zai tafiya sai ya wuce ya je kabarin manzan Allah sai mai sallama ya yi sallama da manzan Allah sai ya tafi haka suke yi salaf haka magabata suke aikace ورخص بعضهم في السلام عليه اذا دخل المسجد للصلاه ونحوها to sai ku ja layi anan gurin wannan warakasa din wasu malamai sun sauƙaƙa cewa duk lokacin da mutum ya shiga masallaci sallah ba wai ya shiga ziyara ba ya shiga masallaci da niyyar sallah to ba laifi in ya biya yayi wa annabi sallama kula wannan abin me dalilin da ya shigar da shi masallaci sallah wancan wanda aka faɗa na shiga kullun ka kulla niyyar ziyartar kabarin manzon Allah kullun. ba wai dan sallah ba a ziyara kawai ka ce kullum za ka yi ta to shine aka ce malamai sun ce ba a so amma idan ka shiga masallaci da niyyar sallah wasu suka ce a iya zuwa mai sallama shi ma din akwai ta cewa akai to shine malam yake cewa wa amma qasduhu da'iman lis-salati was-salami nufart fama alimtu ahadan rakasa bihi amma nufatar annabi sallallahu alaihi wa sallama kullum mutum ya nufaci kabarinsa saboda son annabi saboda kaunar manzan Allah kullum dan shi dan madina ne a ce kullum sai ya je ya yi ziyara kamar dan umara ne shi kullum sai ya yi ziyara kamar ya je aikin hajji kullum sai ya yi ziyara ya ce to ban taba sanin wani malami daga cikin malaman musulunci ya ce aje a yi haka ba li'an na zalika nau'u min ya'ida ida saboda wannan nau'i ne na abinda annabi ya hana ya ce kada a riki kabarinsa a matsayin eid nau'i ne na rikan kabarin kamar eid ka dora wa kanka wani abu na lazimi wanda ba a lazimta ma aka ce kullum kai ba yace ma annahu qad shuri'a lana idza dakhala al an naqula duk da cewa fa an shar'anta mana idan ɗaya daga cikin mu ya shiga masallaci ya iya cewa assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ana yin idan an shiga masa za a shiga masallaci an miƙa kafa ana yin wannan ko yawwa yace an shar'anta mana ai wannan kama na ƙulu zalika fi akhiri salatina kamar yadda muna faɗin haka ɗin idan mun yi sallah a ƙarshen tahiyar mu qala sai yace fa khafa malik wa ghayruhu an yakuna fi'lu dhalika inda al-qabr kullu wa kullu sa'atin naw'an min ittikhadi al-qabr 'idan malik sai ya ji tsoron a rinka zuwa gindin kabari na annabi sallallahu alaihi a rinka zuwa ana masa wannan sallama Ta wannan yana cikin nau'in riƙon kabarin ya zama idi kuma annabi ya hana wa aidan fa inna zalika bid'ah kuma irin wannan ɗin bid'a ne aikata haka zuwa kullun kaga yanzu ka gane zuwa kabarin annabi kullun ziyara kullun sai ka je ka ziyara kaga wannan nau'i ne na bid'a um, mala albani ya ce wannan maganar ta cewa idan za a shiga masallaci a ce assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu ba gashi na a gaban ku ba ya ce bai ga wata siga irin wannan sigar bai ganta ba a cikin ɗaya daga cikin hadisai da suka yi bayani a kan ladabban shiga masallaci shi fa bai gani ba ko kuma fita kuma a riƙe wannan zance cewa idan da kala adukun masjid falisalim ala ala nabi sallama cewa idan ɗayan ku zai shiga masallaci wa manzan Allah sallama wanda hadisin abu awana ne ya rawaito shi a cikin sahihinsa da abu dawuda yace to me ma la yakhfa bu'duhu wannan ba'id tunda cewa aka kai wa annabi sallama to kawo wannan sigar a yanda take a lazimce ta yace wannan abu ne manisanci yace musamman ma an samu sigar ta zo a hadisin Fatima Allah kara mata yadda cewa ake assalamu ala rasulillah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kamar yadda alqadi Isma'il ya fudda shi da waninsa ya zo a cikin nuzulul abrar da kuma Alkalimu tayyib kenan lazimtan wannan lafazin assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi barakatuhu wanda babu kura kai a tahiya ne amma in za a shiga masallaci to lazimtansa faɗinsa haka babu wani nassi na hadisi ƙarara da ya tabbatar da haka din amma abin da ya zo a riwaya um, kamar yadda aka faɗa a riwayar Fatima assalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad shine yazo kenan nan albani so yake nuna mana mu yi taƙayyudi da lafazin da yazo a sunna lafazin da aka ce mu yi to shi ya kamata mu yi amfani da shi to a nan gurin yan uwana da ƙarshe ya tike mana nan gurin kafin ya zo maganar muhajiruna da al-ansar. maliku Allah masa rahama da shi da waninsa suna ganin cewa kullun da kullun mutum ya rinka zuwa yana ziyara kabarin annabi wani abu ne na nau'i na bid'a alhamdulillah wannan magana ta fito daga bakin imamu malik a yau akram kallahu idan ka je umra ko ka je aikin hajji zaka ga alhazanmu abin da suke yi kenan sai mutum ya ce kullun sai ya yi ziyarar nan kaga son annabi ne ya ɗauke shi ko kaunar annabi duk musulmi zai so idan ka ga ana yi din nan ka je ka yi to amma ka dora shi akan wani abu ne da sai ka yi shi kullum har ma ka zo kana cewa dan dakin ku wallahi yau ban je na gaida manzon Allah ba to ba wanda ya ce ma kullum sai ka je da yawa daga cikin mutane akwai waɗanda ma za mu zo mu karanta nan gaba ba ma wai kullum ba duk sallah sai sun je sun yi wa annabi salati duk sallah idan an yi asubahi sai sun je sun yi ziyara muna magana ziyara ne ba salatin kawai ba idan an yi azar sai sun je sun yi ziyara idan an yi la'asar sai sun je sun yi ziyara idan an yi magarba sai sun je sun yi ziyara in an yi ishayi sai sun je sun yi ziyara gaba ɗaya kam salawat din nan kowace sallah aka idan tun da ya biya kuɗin sa ya yi biza to sai ya je ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ziyara a rana sau biyar Ka kaga wannan a zahiri zaka ce masoyin annabi ne haka ne to Allah saka masa alkhairi amma wannan abin da yayi bid'a ne me dalili shine abin da zamu zo mu karanta nan gaba irin waɗannan kalmomi irin waɗannan gaɓoɓi na magana suna da ɗan wahalar sha'ani da wahalar ganewa ga wasu mutane wasu sai su ɗauka cewa ko rage ƙadarin manzon Allah ne sallallahu duk wanda ya rage ƙadarin manzon Allah ya riddafa ko kuma a ce ai kaji ai ba sa son annabi ma sun ce ma ziyarar ta sama ba sai an je kullum ba to kai da kace zaka je kullum waye ce ka je kullum din wato ita ka'ida ta sunna malam ka tsayu akan nassi me aka ce ka yi kawai ka bi umarni me aka hana ka kawai ka hannu shine zaman lafiya Allah ya sa muna ganewa to gashi dai a littafi kuna gani ko yace faqad kana al-muhajiruna wal ansar ala ahdi abi bakr wa umar al-muhajirun da al-ansar a lokacin abubakar da umar da usman da aliyu Allah ya yarda da su yaji'una ila al-masjid kull yawmin ai kaga waɗannan ba su ne dai abokanan manzon Allah almajiran manzon Allah surukan manzon Allah sahabban manzon Allah ba to kullun ai suna zuwa masallaci ko li ilmihim sun sani annabi sallallahu alaihi wasallama um, baya son rukan kabarinsa ya zama idi a mai da shi kamar idi din shi yasa ka kullum suna shiga masallaci amma ba kullum ne suke zuwa suna ziyartar annabi din ba sun takaitu da yi masa salati da suke yi a cikin sallah duk filar da kai sai kai mai salati kuma an ce duk inda kai mai salati ana kai mai so ba sai sun je ba kenan so ake a ce da kai da almuhajiruna da al'ansar a lokacin abubakar wannan kabarin yana nan lokacin umar wannan kabarin yana nan lokacin usman wannan kabarin yana nan lokacin aliyu wannan kabarin yana nan kuma waɗannan almuhajirun al'ansar ansar sahabbai da tabi'ai suna shiga masallaci kullum amma ba a samu a riwaya kullum sai sun je sun kai ziyara shabbakin annabi ba alaihi salatu wassalam daman su aka ce mu yi koyi da su amma wa mu yusallimuna alaihi na dukhulil masjid wal khuruj min suna yi wa annabi sallama lokacin za su shiga masallaci za su fita daman duk musulmi in zai shiga masallaci ba yana annabi sallama ba ko ba ka bane assalamu alayka ya rasulullah ko assalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi allahumma aftali abwaab rahmatik ko allahumma aftali abwaab fadlika shiga da fita ba kullun ana yi ba to sun takaitu da wannan na kullun din tunda shi nasi ya ce ai kullun kuma masallacin nan na annabi ne sallallahu alaihi wasallam kaga Allah yana kai masa kenan bayan nan ba ga tahiya ba wa fit tashahudi idan sun zo tahiya ma duk musulmi idan ya tahiya ba yana yi wa annabi salati ba ba yana yi wa annabi sallama ba assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu kayi masa wannan sallamar sannan kuma su sun kasance suna yi wa annabi sallama a lokacin yana raye ma'ai kafin ya bar duniya sallama kan ba sun yi ta mai ba suna haɗuwa da shi suke masa sallama sallallahu alaihi wa sallama malam ya ce wa ma asana ma qala maliku ai babu zancen da ya fi kyau irin zancen da imamu malik ya ce rahimahullah lan yusliha akhira hadhihi al-umma illa bima aslaha awwalaha babu abin da zai gyara ƙarshen wannan al'umma wannan al'umma babu abin da zai gyara ta in ba abin da ya gyara farkonta ba me wannan magana take nufi abin da take nufi shine mun yadda sahabbai gyararru ne ko tabi'ai gyararru ne ko tabi'i tabi'i na har ƙarshe waɗannan kam ai su ne farkon al'ummar in na ce farko al'umma waɗanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama risal muhammadiyya ta shafe su kai tsaye gyararru ne ko to me ya gyara su shine tambayar qur'ani da hadisi barakallahu fik bin qur'ani da bin hadisi kenan bin nassi kenan mutum bai zai aikata wani abu ba sai an ce yayi su haka suka yadda mai ahalari ma ka faɗa waya kifo inda amrihi wa nahyihi musulmi na kwarai shine wanda yake tsayawa inda aka umarce shi ya tsaya yi anan inda aka hane shi hannu amma dan bid'a bai yadda da wannan magana ta ta mai ahalari ba shi dan bid'a karawa yake dole sai ya kawo nasa yanzu anan idan ka samu mara karatu zai ce maka yanzu malam yanzu ziyarar kabarin annabin a je a gaida manzon Allah a ziyarce shi kullum sai a ce wai ba za a je ba mutanen nan wai me kuke nema ne wani tukunna kaga zai ma awo ne irin na hankalinsa shi ba awo irin na nasi ba yanzu gaida gaida ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a ce wai wai wai mutum zai yi kullum yi ba yau mutum zai iya sau dubu ma ba sai yi ba haka ake faɗa da ka to amma abun tambaya din akwai nassin da ya ce a hakan to nan ne ake bambancewa kenan waɗancan na farko sun gyaru ne da alkitabu was sunna alqur'ani da sunna shine ya gyara mutanen farko na gaya muku su waye su to wallahi wannan ta karshen ma ba za ta taɓa gyaruwa ba idan da bata bi Alƙur'ani da sunna ba wannan magana imam malik ne faɗa idan kuna so ku rabauta ku yi aiki irin na sahabbai da tabi'ai in kuna so ku gyaru ku yi aiki irin na sahabbai da tabi'ai sallar ku haka azumin ku haka aqidar ku haka kasuwancin ku haka jihadin ku haka auren ku haka mu'amalar ku haka zamantakewar ku haka kawai copy copy ku rinka copying din abin da suka yi ku aikata kawai shikenan imam abdullahi bin mas'ud yake cewa ittabi'u wala tabtadi'u ku bi kar ku kirkiri sabo bari mu ga mana wani misali da abinda mutane suke na ra'ayi in sun je ibada irin wannan kamar misali mutum ya je umra ya biya kudin sa ya je umra idan ya dauko miƙatin sa daga madina ya dauko ya aje umrarsa zai sati biyu ko wata ɗaya a makka misali sai su rinka fita sai mutum ya sake daura umra ya sake daura ihrami kuma sai ya tafi masjidu aisha can miƙatin da mutanen wannan na makka suke ɗaukowa mutanen makka suna ɗaukan miƙacin su daga nan masjidu aisha farkon harami kenan na makka alhazanmu da 'yan umranmu su suma sai suna suna cikin makan sai su daura umra sai su je su taho daga can riyal goma ta ishe ka zuwa da dawowa ko riyal ashirin sai ka zo kai umra da safe bayan la'asar sai ka daɗa ɗaura ihramin kuma du ka daɗa komawa ka je ka ɗauro a rana ɗaya sai kai umra biyu uku wani kafin ya taho ya yi umra ta fi ashirin ko talatin akwai masu yi to yanzu wannan sai ka tambayi mutum waye ya ce yayi in ka yi magana sai ce wallahi san ibada ne alhamdulillah tun lokacin tabi'ai aka tambayi imam ata yaya irin wannan umra ta umratu masjidu aisha yaya hukuncin ta yace wallahi ni dai ban sani ba ko dai Allah ya ba mutum lada ko mai azaba almajiran sahabbai ne suka faɗi haka amma yanzu wani in kai masa magana sai ce yanzu mutum ya samu dama a haramta masa to yin abu da ka a addini yin abu da ka a addini yana da illa zai zo ya kawo rabuwar kan musulmi sannan ya hada ka fada da sauran yan uwanka da suke bin nassi sai ka dauka cewa su ba daidai suke ba amma wallahi zaman lafiya shine mutum ya zo ya yi addini bai canja shi ba kar ku manta da hadisin imam bukhari Allah ya masa rahama ya ce annabi alaihi salatu wassalam a kiyama zai zo tafkinsa yana tahowa zai hango mala'iku suna dukan mutane a tafkin suna su. daga nesa manzo Allah zai rinka ce da su ummati ummati ummati waɗannan fa al'umma ta ce al'umma ta ce al'umma ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon su yana al'umma ta ne ku kyale su mala'ikun za su ce da shi ya rasulullah innaka la tadri ma da ahdathu ba'dak ya manzan Allah baka san me mutanen suka kirkira bayan ka ba gashi al'umma ka ne amma sun kirkiro wasu abubuwan da baka ce su yi ba a bayan ka fa innahum ghayyaru wa baddalu sun canja addini sun babbata shi to shine sirrin ka tsaya inda aka tsaye da kai kada ka kawo wani abu sabo duk abin da zaka yi ko menene mutum zai yi ya binciki dalili na yin wannan abun waye ce shin magabata sun shin magabata sun yi ko ba su yi ba misali wani yana so da ya kafa doka akan ƙara aure misali ne yake son ba misali kaga lokacin bai an yi talauci ko lokacin ai ma an yi talauci ko a tabi'i tabi'i na ma an yi talauci ina jin wataƙila ma talaucin can ya fi na nan abun tambaya shine suna ƙara aure ko ba ƙarawa suna ƙara aure an yi shugabanci ko ba shugabanci ba shugabanci mai tsafta ma mai tsafta sosai wanda za ka ɗaga shi wannan shugaba ne ba ka da abin da za ka ce a kansa waɗanda ana kyautata musu zaton suna da kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala to amma ba su suka kayyade mutane suka ce za su samu su doka kuma dokar su rataya ta da wani abu daban ba ba su yi ba abu ne wanda yake wani abu ne sananne dama duk wanda zai kara yin aure ya kamata ya zama yana da wadata qur'ani ma haka ya faɗa wa lissafi fil ladina la yajiduna nikahan hatta yaghnihum Allahu min fadlihi wanda ba su da halin kara aure su kame ko ba su da halin yin aure su kame sai Allah ya wadatar da su wannan is normal ai is normal bai kamata mutum ya ce rakito aure ba dama sai yana da ci yana da sha yana da samu daidai gwargwado da zai iya rike iyalin shi ko ba haka bane ba yana da wurin zama yana da damar da zai kai ta asibiti dukkan waɗannan bukatu dumi hankali fa ya sani it's normal ba wani mara hankali da zai zo ce ka je ka ta aure baka da kuɗi wai wani hadisi ana cewa wai in talauci da mai ƙara aure in talauci da mai ƙara aure to da hadisin ya inganta ne ma a ce za a dan fafata so it's normal to me yanayin doka tunda dama abu misalin yana nan kina akwai wani abu ne wani kudundune ne a ƙasa nemar wa mata yanci har ma yancin da ba su da shi tunda an ce za a zo cikin hanyar da za a yi a gane kana da halin ko baka da ikon ka za a interview da ita ita ne za ta ba da shaida a kanka mata ma da kan suka ce wallahi wallahi ba za mu taba ba da shaida kan wani ya kara aure ba a garin nan sun faɗa matarka ita ce za ta ba da shaida ta ce ka je ka yi aure za ta yi maka adalci to idan bata baka shaida ba limamin unguwarku ku shine zai bada shaida kana da hali to wa zai bada shaida ƴaƴanka su za a tambaya kai wasu kishiya su yadda daga ƙarshe abin zai faru shine auren ba zai yiwu ba zaurawan sun yi yawa 'yan matan sun yi yawa shikenan a yi ta abin da za a yi ta yi su kullum malamai dai su ji tsoron Allah matakin farko kenan su malamai na biyu kuma waɗanda suke jagorantar mutane su kulla alaka da malamai kan mutum ya yi magana bai tuntuɓi malamai ba ba malami ɗaya ba fa malamai da yawa tunda addinin na jama'a ne da yawa ko ba ka bane ba kamata sai a zauna in aka zauna malamai a tattauna a bada a basi a bincike sai a ce malaman Kano duka ko mafi rinjaye 80 bisa 100 ko 90 bisa 100 sun zauna sun yi ittifaki cewa lalle a kafa doka akan ƙara aure ina jin in an faɗi maganar challenge ɗinta sukar maganar zai yi karanci ina fata ana fahimta kuma na ji akwai malaman nan ko kuma suna daidai kokarin su kullum su da wahala karantarwa wani da kaba doka to shine abin da ake so a ce shi kullum idan mutum zai yi abu ya yi abin da yake akwai maslaha mai kyau a ciki kuma zai kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali mutane suna cikin damuwa a yanzu a daina tada hankalinsu akwai abubuwa da za ga an faɗe su suna isaratul fitan ko su tayar da maganganu a ta hayaniya ba a so a zauna lafiya shi ya fi amma ina jin duk abin da yake akwai nasi kan sakarar akwai wani wanda zai zo ya surutu hayaniya har a zo a magana wani ka gama eh, bai kai ya kawo ba ya zo ya faɗi wasu maganganu yana ana taɓa shugabanni ana rage darajar shugabanni ai kaga bai kamata ba so ya kamata mu kiyaye so a nan gurin abin da nake son alakanta wannan shine Wadancan mutanen farko sun gyaru imamu malik ya ce ga abin da ya gyara su to mu ma yanzu in dai ana so mu gyaru to a mana abin da wadancan suka yi shikenan ina jin ya fito fili ko to Allah ka ganar da mu walakin yace kullama da'ufa tamassukul umami bi uhudil anbiya bi uhudi anbiya'ihim duk lokacin da aka samu raunin rikon al'umma da alƙawla na annabawansu kula da wannan maganar in dai al'umma suka yi nesa da riƙo da abun da annabawan suka zo musu da shi kuma imani ya yi rauni to shikenan sai a canja musu ta dole shaidan ya canja musu da bidiyo'i da shirka tunda kun ki ku bi annabawa to kwa yi bid'a kuwa tunda kun ki ku bi na annabawa to kwa yi shirka kuwa ولهذا كرهت الأمة استلام القبر وتقبيله شيسا الأمر malamai ما لمين suka سككي zuwa a sumbanci kabari a rungume shi kamar ya sumbanci kabari a rungume shi ana sumbanta abu don girmama shi ana runguman abu don girmama shi da sansa da kaunarsa. to wani lokacin kuma yakan tsallake wace gona da iri ya dawo bauta wani sai ya zo da bukatunsa ya rungume ya ta kuka ya ce a biya masa bayan wannan hukuma da ta zo yin kabarin ko gyara kabarin manzan Allah shabaki annabi sallallahu alaihi wasallama a madina zan ce kenan sun gina kabarin sun yi masa tsarin da ba wanda zai iya riskansa da yau a ce kabar manzo Allah ana ganin sa a fili wani sufa ma zai ya fada kai ta birgima me yasa ana toshe kafa ne saboda kar a ba mutane damar su zo su yi wani abu a yanzu din ma ba a iya yin ziyara kabarin manzon Allah na sallallahu alaihi wasallam sai da sojoji da yan sanda da masu gadi masu wa'azi na yi masu ihramin nan masu suna yi masu waye na su ana tsoratar da mutane ana cewa ayi gaba ayi gaba in ba ka wani zuwa yake yi da ihraminsa ya tinkari kofar kabarin inda aka rubuta ya rasulullah din ya ta gogawa yana neman tabaruki kamar yadda mutane suke a ka'aba taqdis amakin lam yushra taqdisuha tsarkake wasu wurare da ba a shar'anta aje a tsarkake su ai wani ba a cikin su irin wannan ba malam yace wa qad zakarna an ahmad wa ghairihi annahu amara man sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi thumma arada an yad'u an yansarifa falyastaqbil alqiblata to ga wata matsala nan wanda ya je kabarin manzo Allah abinda aka ce yayi mai sallama kurin maganar addu'a ba a yin kabari ba a yin addu'a a gaban ko a gindin kabarin annabi a roƙi kabarin ko a fuskance shi ba a yi mun karanta wani abu makamancin wannan a baya kamar yadda imam ahmad ya faɗa to idan mutum zai yi addu'a zai iya cewa ya yi tawassuli da wannan ziyarar da ya yi ko sai ya juya ya kalli alƙibla ya kalli gabar ya ɗaga hannunsa ya addu'a ya roƙi allah ga wanda yake ganin yana so zai yi haka to a hakan ma yace wa kadhalika ankara zalika من العلماء المتقدمين كمالك وغيره ومن المتأخرين مثل أبي الوفاء ابن أقيل وأبي الفرج ابن الجوزي وما أحفظ لا عن صحابي ولا عن تابعين ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبول للدعاء عنده ولا روى أحد في ذلك شيئا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن أحد من الأئمة المعروفين وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الآثار فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا فيما أعلم فكيف يجوز والحالة هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمر به matsala ta biyu matsalar mutum ya je da kayan bukatunsa ya je ya yi ziyara kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya ya yi addu'a wurin na farko dai mun fada kuma an kawo magana daga imamu ahmad rahimahullah ta'ala cewa ba a so a je gindin kabarin manzon Allah a yi addu'a a wurin dan kada a je a roki annabi din dan shi yace idza sa'alta fas'alillah kuma babu wani nassi da ya liƙa yin addu'a a gindin kabarin annabi a yi fa a fahimci wannan karatun a yi a gane shi abinda aka ce mu yi a kabarin annabi mu masa sallama so wanda zai addu'a ya bar wurin ya fuskanci alƙibla ya je ya yi to wanda zai iya cewa to in tsaya a wurin in tsaya a kabarin amma in juya in kalli alƙibla kaga dai wannan yana nuna cewa dai yana so ya ce akwai dai wani tasiri na yayi addu'a dai ko da yana kallon alƙiblar yayi dai addu'a dai a gindin kabarin Allah sa kuna gane ni ba wai ya fuskanci kabarin ba wannan daman babu magana a'a ya juya ya kalli alƙibla ya yi addu'a amma a gurin kabarin to me hikimar sai ya tsaya a gindin kabarin ya yi addu'ar me hikimar dole akwai wani abu a ɓoye cewa addu'a a gindin kabarin karɓaɓɓiya ce ko kuma sai ta fi karɓuwa ko ta fi falala wani zai iya cewa gwanda ka je gindin ƙabarin ka yi addu'ar idan kuna tare da ni ya ku yan uwana yanzu fa magana muke yi akan kabarin manzan Allah alaihi salatu wassalam ko irin ta tatabarzar da ake yanzu nan gashi abinda zamu faɗa abinda malamai suke faɗa cewa ba a shar'anta ba ba a ce a je a tsaya a gindin kabarin ayi addu'a ba to dan Allah ina ga kabarin wani mutum wadda ba annabi ba je a gyara shi a filasce shi a yi masa tayil a yi masa wurin sallah da wurin zama a jera ƙura'anai a ajiye carbuna da mafitai in babu wutar lantarki a ce mutane su rinka zuwa suna addu'a a wurin da mutum ya yi brok rayuwa ta juya masa sai a ce ya tafi kabarin wane ya je ya yi addu'a a gindin kabarin akwai wanda zai je gindin kabarin wani ba annabi ba sai ya karanta wajen izu sittin har sauka ake yi in ya yi sauka sai yayi saukar a gindin kabarin wani din kuma yayi addu'ar a gindin kabarin wani din idan mutum jarinsa ya karye sai ya tafi kabarin wani maimakon ya tashi da daddare a gidansa ya tashi ya sallah karfe uku na dare ya gaya wa Allah ya dawo masa da jarinsa amma sai ya tafi gindin kabarin wani ya daga hannu wai addu'ar roƙon Allah ba zai ba sai a makabarta why me yasa akwai dalili wal hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku zo da hujjojinku da dalilanku idan har gaskiya kuke faɗa to in dai an hana mu mu yi ana annabi to ina jin sallallahu alaihi wasallam ina jin bai kamata kuma a zo a samu mu yi ana wani ba wanda ba annabi ba kowaye shi kuwa to bari ku ji abin da suka faɗa min al-ulama al daga cikin malaman da suka gabata kamar imamu malik Allah ya ji kan dattijon nan bawan Allah malamin aqida duk abin da ya shafi janibin aqida imamu malik baya wasa da shi da shi da wannan sa imamu malik suna daga cikin waɗanda suka ce hakan ma ba su yadda ba imamu malik ya ce ban yadda idan za a yi addu'a a je kabarin annabi a yi addu'a ba ban yadda ba ban amince ba baya cikin addini kaga ai imam malik ina jin ya isa a duniya ya bada fatawa na musulunci to kaga ba fada mai gida ne ya fada ko ba jayayya mai gida ne ya fada wa min al mutaakhirin daga cikin malaman da suke na karshe karshe ma su ma akwai wanda suka yi magana akan wannan irin su abil wafa ibnu aqil irin su abil faraj ibnul jauzi mala yace kai ni fa ban haddato ba ban rike ba ban gani ba ko daga wani sahabi ko tabi'i ko wani imam ma'ruf sananne annahu istuhibba ko istahabba qasda shay'in min al-quburi ya ce an so a nufanci wani kabari daga cikin kabarurruka lokacin da za a yi addu'a a je a yi addu'a a gindin kabari Malam albani ya ce ni ban taba ji wani sahabi ko wani tabi'i ko tabi'i tabi'i ko wani malami sananne a addini ya ce wai in mutum zai addu'a wai sai ya je gindin kabari ya yi addu'a ba ba wanda ya faɗi wannan to dan me yasa mutum zai zo ya tara bukatunsa ya tara matsalolinsa ba zai je yi addu'a yadda kowane musulmi yake yi ba kowane musulmi yana addu'a sujada a sallar farilla sallar nafila kowane musulmi yana yin addu'a da daddare a ɗakinsa in ya tashi kiyamun laili kowane musulmi yana yin addu'a in ya yi azumin litinin da alhamis ya tawassuli da shi ko siyamu dawud ko azumin arfa ko azumin ashura tasuwa? kowane musulmi yana da guraben da shari'a ta ce je addu'a me yasa dan uwana ba za ka yi addu'a waɗannan wuraren da akwai nassi ba sai mutum ya tafi ya je ya shiga rikici in an yi magana a ce ai ba a son waliyan Allah ne ai ana fada da bayin Allah ai ana musu hassada subhanallah a'a sai dai a ce wanda yake kawo wannan abin sabo yana kishiyantar annabi yana zuwa da wani aiki da annabi bai ce al'ummarsa su yi ba yace wala rawa ahadun fi dhalika shay'an babu wani mutum da ya ruwaito wani nasi akan cewa wai in za a yi addu'a a je gindin kabari a yi addu'a babu kaffa ka wayi gari kana aikata abin da babu riwaya babu nasi akai wataƙila sai riwayar malamin garinku ku لا عن النبي ولا عن أصحابه ولا عن أحد من الأئمة المعروفين بعد عن النبي با بابو بعد صحابي با بابو ba daga ɗaya daga cikin manya-manyan malamai sanannu a duniya ba babu wa ƙarsan nafan nasu fi du'a'i wa awqatihi na tihi. duk da cewa mutane da yawa a duniya sun rubuta littattafai manya-manya dangane da hukunce-hukuncen addu'a lokutan addu'a wuraren da ake yin addu'a wa zakaru fihi athara suka faɗi hadisai da yawa fama zakara ahadun minhum fi fadli du'a'i inda shay'in min al-quburi ko ɗaya daga cikin su ba wanda ya faɗi wata falala ko ƙwaya ɗaya da take nuna muhimmancin in mutum zai yi addu'a ya je gindin kabari ya roƙi Allah ba wai fa ya roki kabarin ba jama'a ya roki Allah a gindin kabari muke magana ba wai ya roki kabari ba roƙon kabari da wannan shirka ne ka sani amma ka je gindin kabari in zaka yi addu'a saboda wai mai kabarin babba ne mai kabarin salihi ne mai kabarin malami ne mai kabarin waliyi ne mai kabarin babban mutum ne ka je kai addu'a gurin ko ɗaya ba a samu cikin malaman musulunci ya yi rubutu a littafi ya ce in za ka yi addu'a ka je gindin kabarin wani kai ba babu fi ma'alamu ce cikin abin da na sani malai ce to fa kaifa yajuzu wal halatu hadihi an yakuna ad wa indaha ajwaba wa afdala in dai har haka ne kun fahimta ku yan uwana masu saurare to yaya za a ce wai a ce wai addu'a a gindin kabari ta fi karbuwa kuma addu'a a gindin kabari ta fi falala ta ina aka samu wannan maganar wasalafu tunkiruhu magabata na kwarai kuma suna inkari wanda suke kusa da lokacin manzancin sun yi inkari sun ce kar a yi wala tarifu ba su san wannan hukuncin a shari'a ba ba a ce a yi ba wanda suke dab annabi suke tare da shi wa tanha kuma sun hana sun ce kada a yi bid'a wala ta amuru bihi kuma su salaf din ba su yi umarni da shi ba to yaya aka yi aka juya abun ya rikide har aka zo ake gaya mutane cewa yin addu'a gindin kabari ta fi falala kuma ta fi karbuwa wannan maganan ne ta saka da yawa idan suka kunshi jakarsu ta addu'o'i ba sa yi sai su bari sai ranar juma'a in sun dawo daga kasuwa ko ranar asabar da ladi idan ba su da aiki sai su buga 'yan sallayar su su ɗauki dogon carbin su tafi kabarin wani malamin su sai su je su zauna a gindin kabarin su yi ta addu'a su yi ta kiran bukatunsu a gindin kabarin saboda an gaya musu addu'a a gindin kabari na irin waɗannan mutanen sai ta fi karɓa kuma ta falala kai nan da ka zo masallaci goshin ka yake ta baki ka ɓata wa kanka lokaci abin tausayi akan makalla wasu har sallah suke yi sallah sallah mutum a kabari ya kama sallah sallah a gindin kabarin wani to ita kuma wannan sallah daga ina yanzu sallar ita kaɗai ba ta da matsayin da in kai addu'a kai ta kai addu'a kai ta wasuli da ita Allah ya karba ba ta da wannan matsayin wai ban sani ba ni mutane sun san kabari kuwa mutane mun san ku rayuwar kabari ha mun yadda ku da nasoshin da ake faɗa mana akan kabari kabari fa kabari fa annaba ba zuwa aka yi kabari a nan jin mun karanta da kofa ya je fa za a binne sahabi fa duk ranar da aka je kabari mallahi malamin fuskar manzo Allah sai ta canja mana zuwa aka aka dauki sahabi ana tono za a sashi a gurin manzo Allah yana ta zubar da hawaye ya rike itace yana caccakawa yana wallahi yace li misli hada fa'iddu yace wallahi misalin wannan wannan ramu wannan ramu wallahi ku tanadi dan wannan ramu ku tanadi idan har wanda yake cikin wannan kabari yana da wani matsayi yana da yana da wata dama zai da aje shawurin wurin wallahi malam mutum cewa zai gwanda a bashi ya ya rube a waje tsuntsaye su cinye shi ya fi masa sauki kan shiga wannan ramu amma ba yanda ka yi ka san halin da yake ciki yau kai in ban da karfin imani ba ma da yadda da nassi ma ba a ce maka mutum yana wannan wurin kuma an ni'imta shi ai sai imani ai asali dama kawai daga gani kawai dama kai ka san tashi hankali ne a wannan wurin yanzu wanda yake wannan gurin bai kamata mu mu taimake shi da addu'a ba ka duba ba wanzan Allah kansa wanda su suna da garantin tabbas ma su yafafu ne an yafe musu amma cewa aka yi baka rinka zuwa kai mai sallama kai mai salati wannan ta sa wasu din har yanzu aka daɗa dora musu a cikin zukatan suka ji cewa ai a kiyama ma idan an tashi akwai waɗansu da suke da wani matsayi da za su iya wato playing wani role mana suna da wani dauri suna da wani kokari da za su iya yi a kiyama a filin kiyama a filin kiyama za su ceci wani za su ɗauki wani za su jagoranci wani za su masa kaza kuma ba haka kiyama take ba wallahi wallahi ba haka kiyama take ba ta wuce duk yanda kake tsammani wallahi annabawa ma wallahi tsoronta suke ji ka faɗa kanka tsaye wallahi baka da kafara wallahi wallahi annabawan Allah da manzani wallahi tsoron kiyama suke kaga su suna da garanti ba muna da hadisu shafa'a ba da mutane suke zuwa su nemi annabawa da waɗannan ulul azumi minar rusul sai maka musu a kowa ma hisabi ya san matsayinsa ba kowa cewa ke ni ba ruwana ba zan iya ba nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake manzon Allah kansa da yake da garantin ceton sai da ya faɗa ya ce ni sai na je na yi sujjada na yi kirari wa Allah irin kirarin da ba a taba masa ba kuma sai Allah ya bani aran wasu kalmomin da bai taba bani su a duniya ba in faɗa masa in yabe shi in yabe shi in yabe shi sannan ya ce tashi roƙi abin da kake so a yi ceton wato ina so ku gane ita matakala kafin ka je ta uku sai ka hau ta ɗaya ko tsallakewa kai dole dai ta kai ta kabi kenan kaga an nuna wa mutane cewa su je gindin kabarin waɗannan mutanen su yi addu'a saboda suna da wani matsayi to da gaba kuma sai a ce da su in an je lahiran ma su za su tsaya musu na sha faɗa ina maimaitawa har yanzu a ƙasar nan akwai masu sayarwa da mutane aljanna su lale kuɗi su karɓe sun sayarwa da mutane aljanna wannan ba wasa da lahira ba ne kuma wannan ba wasarere da imanin mutane ba ne to janibi na tauhidi ne ya yi rauni ba a nuna wa mutane haƙiƙanin yadda kabarin yake ba da haƙiƙanin yadda lahirar take ba sai suka ɗauka akwai wata alfarma ta daban akwai wasu mutane shafafu da mai da in sun je gaban Allah za su ce mai kada. kuma su samu damar yin wannan abin wallahi wallahi duk wanda ta kuskure masa Allah ya kiyaye mu ya yadda cewa a kiyama wai zai je yi da wani mutum da suka yi rayuwa a nan duniya saboda matsayinsa wai shi zai wuce masa gaba wallahi ya gama da kai kuma ka bata lokacinka ka ji da kyau da babban baki da wasali ka yi aiki kawai limisli faliya amali la'amilun masu aiki su yi aiki wa fi na fasil mutanafisun masu neman tsere su yi tsere akan neman aljanna duniya ma ba kwa neman ta a zaune fafatawa kuke duk hanyar samu kuna nan kuna nema duk inda za ka sayo kaya ka ci riba za ka buɗe wata harka ka samu ba ka zama ana cikin harkoki sai ka ga mutum ya yanke ce wallahi zan tafi cadi cadi kuma malam wallahi zan shiga cadi duk waɗannan da ake zan je neman kuɗi za shi saboda ya san kuɗi ba za su samu ba sai an yi motsi shikenan lahira ya ka same ta a banza wallahi sai ka yi aiki wallahi sai ka hana kanka bacci dole sai ka jin yunwa suna cin abinci kana jin yunwa saboda kana neman aljanna dole sai ka cire a aljihunka kudin da kake so ba ka son rabuwa da su ka ɗauka ka bayar don kana neman kana tanadin kiyamaka kuma wallahi karka yadda wai wani wai zai tsaya maka zai maka wani abu a lokacin bai isa ba wallahi babu shi rana ce ta firgici Allah fa da kansa duk haƙurinsa cewa aka yayi fushin da bai taɓa yi ba ko ba ka aka faɗa ba hadisu shafa'a Allah da kansa da shi ne ya tara bayin gaba ɗaya minal na wal akhirin tun da ya fara halitta har ƙarshe ya tara su a fili guda ɗaya a ranar annabawa za su faɗa suna maimaita su ce yau fa ubangijin ya yayi fushin da bai taɓa yi ba mu ba za mu iya zuwa sa ba nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake shikenan kawai kana zaune a nan wani ya zo ya yanka maka tikiti ya baka ya ce wai wai ku haɗu a can wai ka neme shi wai baban ka fa gudunsa za ka yi ko ba gama ne ƙarya ne in wani ya ce ya fi ubanka sanka wallahi ƙarya ya maka duk wanda ya ce maka ya fi mahaifiyarka sanka ƙarya yi maka amma mu ƙur'ani ya gaya mana wallahi in kaga mahaifiyarka sai ka gudu ita ma in ta ganka sai ta gudu yau mai firul mar'u min akhihi dan uwansa wa ummihi mamarsa wa abihi da babansa wa sahibati matarsa wa akhihi da dan uwansa li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi kowane mutum a wannan ranar la ilaha illallah kaji dan Allah qur'ani kenan li kulli imri'in minhum kowane mutum kwaya ɗaya a cikin su a duniya sha'anun yughni yana da wani sha'anin da ya ishe shi ta kansa yake yi yanzu wanda yake karkashin wannan inuwar wanda yake karkashin wannan tsarin shine zaka ce bari ka je kabarin sa kai addu'a ko ka roke shi ko saboda yana da wani matsayi kai addu'a wurin a idan yana da wannan matsayin ya tsallake kansa mana ya wuce aljanna kawai a tarar da shi a can ba sai ya ce mu haɗu aljanna ba me yasa ya bari aka je ku yi haƙuri babi ne na tauhidi janibi ne na aƙida kuma da yawa wasu mutane wallahi tallahi an rubuta su a wannan babin to shi yasa muke bayanin watakila ya shiga kunnen wani ya gamsu ya fahimta Allah muke roƙo ya yafe mana zunubanmu ya sa aljanna ita ce makomarmu ya ji kan magabatanmu ya ba mu haƙuri da rayuwa ya ba mu haƙuri da dokokin Allah kuma ya sa in mun mutu muna cikin wanda za su samu rahama ta sa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah wannan bawan Allah yake cewa da Allah ina neman ƙarin bayani akan waɗannan maganganu hadisai ne na farko dai magana Abdullahi dan Mas'ud ya ce ka nemi zuciyarka a wurare guda uku utlub qalbaka fi thalathati mawatin lalle duk inda za ka yi zuciyarka tabbatar tana da alaka da waɗannan gurare guda uku na farko inda qira'atul qur'an lalle ka tarbiyyantar da zuciyarka ta lazimci karatun ƙur'ani da son karatun ƙur'ani na biyu majalisu zikiri wuraren ambatan Allah mana ka zauna ka ambaci ubangiji zuciyarka ka sabar mata da haka wa fil khalwati da kuma keɓanta da ubangiji kana tuna Allah kai kai kaɗai wannan khalwa ɗin yawanci mutane ba sa yin ta galiban ko in ce mutane ba su san muhimmancin ta ba abinda ake nufi da kalwa malam shine ka samu wani wuri ko a gidanka ko a ofis ɗinka ko a ɗakinka ko wani wuri kurin ka ware wani lokaci awa ɗaya ne awa biyu kai kai kaɗai ka zauna kawai kai ta tuna lahira kai ta tuna laifuffukanka ka kawo wa kanka mutuwa a lokacin ka ce yanzu in na mutu ya Allah zai yi da ni nayi kaza nayi kaza nayi kaza shine khalwa yana da amfani ga wanda Allah ya taimake shi ana iya yi cikin dare kawai mutum ya zauna ba karatun qur'ani yake yi ba ba wani abu yake ba tunanin laifinsa yake yi idan ya tuno ya tuno zunubinsa da laifinsa da ya sai istighfari ya tuba to salafu salih magabata na kwarai suna yi A ga mutum ya zauna kawai shi kadai yana zaune yana ta kuka kawai bayan Allah da Allah ya zaba wasu zaga suna yi a masallacin juma'a sun je da wuri su zauna su su kaɗai ba san ma me ake a masallacin ba kafin liman yanzu saboda kawai sun riga sun dulmuya a wannan babi na kalwa ɗin, suna ta tuna Allah suna ta tuna kiyama suna ta tuna tsawon kwanaki da shekarun da za su yi a kabari in sun mutu suna kuma kawo kansu mutuwa wannan wallahi kan sa mutum ya gyara aikinsa da mu'amalarsa Abdullahi dan Mas'ud ya ce ka wannan idan ka samu zuciyarka ba ta ɗaya daga cikin waɗannan wurare to gaskiya sai dai ka roƙi Allah ya maka falala ya dawo da kai kan sai to baka da zuciya sai kawo hadisin Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta fassararsa wannan hadisin shine sayyidul istighfari ya ubangiji kai ne ubangiji na babu an bauta da cancanta in ba kai ba khalaqtani wa ana abduka kai ka halicce ni ni ne bawanka wa ana ala ahdika wa wa'adika ina kan alkawarinka mastata'tu iya daidai gwargwado iya iyawata a'udhu bika min sharri ma sana'tu ya allah ina neman tsarinka daga sharrin abin da na aikata abu'u laka bi ni'matika alayya ina furuci abu'u a atarifu kenan ina furuci da ni'imarka a kaina kayi mun ni'imomi da yawa wa abu'u bi zambi kuma ina furuci da zunubi na da nake aikatawa nake saba maka fagfirli Allah ka gafarta mu fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta dan ba mai gafarta zunubi in ba kai ba wannan shine shugaban istighfari gaba daya annabi Alayhi salatu wassalam yake cewa duk wanda ya karanta wannan istighfarin da safe Allah ya rubuta masa mutuwa a wannan safiyar dan aljanna ne tabbas manzo Allah ce duk wanda ya wannan sayyidul istighfari din da yamma Allah ya rubuta masa mutuwa a wannan daren to dan aljanna ne tabbas wannan garanti tabbas haka annabi ya faɗa kenan ko ban yi maka sharhi da bayani ba ana buƙatar musulmi duka ya rinka yin wannan sayyidul istighfari da safe da yamma kana farkawa da asubahi in Allah ya taimake kai sallah asubahi azkar ɗinka na asubahi kai Allahumma anta rabbinka dan ba mamaki a ranar zaka je ka tafka hadari ka mutu kana yin sallah azhar ɗinka ko la'asar ɗinka ka sake maimaita ta dan ba mamaki a wannan daren zaka mutu in baka yi ta ba yanzu ka yi ni dai yanzu ka ji na karanta ta wato sai ga abubuwa masu muhimmanci ko wallahi malam shedan sai mantar da kai su shine wato matsalar sai an an faɗa sai ka rinka tunani ka ce kai ko ina ka shiga ne ga misali ɗaya hadisi ya inganta cewa annabi ya faɗa ranar juma'a bayan la'asar daga la'asar har zuwa faɗuwar rana kowace juma'a akwai wani lokaci a wannan ɗan tsakanin da in dai wa ya roki Allah tabbas sai Allah ya karba duk juma'a daga la'asar zuwa magarba yaya ake so so ake ka fadaka bini bini kana tuno lokacin kai addu'a kai addu'a idan wannan satin baka dace da lokacin ba wani sati zaka iya dacewa kar ka manta da abin da aka ce duk abin da ka roƙa Allah ya karba to ka roƙi Allah ya sa kai dan aljanna shi kina ya karba shi kuma in ya karba fa bai canjawa sai ka shekara tamani yanzu nan gaba tuntunin tun kana shekara ashirin kai addu'ar kai dan aljanna ne Allah ya rubuta ce ku rubuta shi amma wallahi ina gaya ma karamaka Allah ka gwada wannan satin sai ran asabar zaka tuna wannan wannan Allah ya ce me ke kama ka tuno wani wallahi sai wajen talata yake tunowa ashe fa wannan satin bai tuna yi addu'ar ba haka annabi ya faɗa yana cikin lokutan da ake mai ake sa ran in mutum ya yi addu'a Allah yana karba misali idan mutum ya yi azumi ya yi buɗe baki ina daidai lokacin da kake tauna dabino kana buɗe bakin nan lokacin da kake shan ruwa ko kana gama shan ruwa wannan lokacin annabi ya ce addu'a ba a juyar da ita da'awatun ne la turaddu in dai ka roƙa ba za a juyar da ita ba amma insha Allah karmakallahu zaka ga lokacin zaka zo buɗe bakin in ba ka nutsu ba in ba ka nutsu sosai ba wallahi haka zaka yi buɗe bakin ka gama baka yi addu'ar ba wani lokacin sai kana cikin sallah ma zaka tuno ko baka yi addu'a lokacin buɗe baki ba a sujjada sai ka yi addu'ar gashi ka yi ni kana yin azumin amma wallahi shedan sai ya haramta maka yin addu'a lokacin buɗe bakin inda aka ci gaba aka san me ake za ga daidai lokacin buɗe baki shiru kake da shi kowa ya fuskanci alƙibla da dibinansa a gaba yana cin dibinan nan yana roƙa kamar zai kwata ko da mutum ya gama cin dibinan sa ya sha ruwa sai daga hannu yayi tai kafin a tada sallah yau yi, litinin ka sake yi alhamis yi, wata litinin ka sake yi wata alhamis kayi kana neman rahamar ubangiji kana neman duniyar kana neman lahirar insha Allah mala akwai lokacin da Allah zai karba mala shine zaka wasu Allah ya taimake su mala rayuwa suna cikin ni'ima Allah ya yaddar musu da ita ba su cikin wahala a rayuwarsu kuma Allah ya dora su akan hanya mai kyau ta addini ba sa shirka to wataƙila sun roƙa ne Allah ya karba haka za su yi ta rayuwarsu mai kyau mai kyau mai kyau mai kyau har ajali ya zo sai ga mutum ya tafi wajen ubangiji yana cikin ni'ima ya Allah ka dace da mu Allah ka ba mu dacewa wannan ya ce wai me hukuncin idan mutum ya bata wai in yaje yana bayanin ya bata wai ya je wajen wani malami ya ce ya kawo rigar yaron dan bid'a ne zai je maka wata bid'a ne kakka kai masa ka ce maka addu'a in zai ma in bai zai ma baka ka wuce gaba ka rabu da shi wannan yace da Allah mala Allah kara lafiya ya kuma kare ka daga dukkan abin ki tare da mu baki daya amin Allah mala ina roƙon addu'arka da ta yan uwana musulmai da su saka mahaifina a cikin addu'a Allah ya ƙara masa lafiya domin yanzu haka ana masa aiki a yanzu haka dinnan akwai dan uwa da muke tare da shi cikin ɗaliban wannan majalisi malam hamza hamza mai shinku yana zuwa nan shi ma yanzu haka yana kwance asibitin aminu kano za a yi masa aiki a makogoransa so yana cikin wani yanayi gaskiya yana bukata a taimaka mai da addu'a dan uwa dai hamza cikin ɗaliban mu a nan muna fatan Allah ya sa a yi lafiya a kuma gama lafiya dan uwa ne matashi cikin matasanmu na sunna a Kano wadanda suke da kokari matuƙa muna fatan Allah ya bashi lafiya wannan yake cewa wai mutum ne yana da mata guda hudu lokacin da aka yi rikicin nan na maiduguri duk suka baje suka gudu gaba ɗaya shi Allah ya taimake shi ya gudu ya je wani gari da ake zaman lafiya to yanzu bai san inda suke ba to kuma yanzu ya kama sabon neman aure matansa hudu waya za a yi ku taimaka mu to abinda malamai suka faɗa Allah musu rama shine lokacin da mace mijinta ya mutu ko ya bata sorry ba ya mutu ba sorry lokacin da mijinta ya bata ko aka neme shi aka rasa ko suna tafiya suka rabu ko ita ko shi sai wani yake so zai dabbaka wani hukunci kamar misalin a ce rabon gado ana tsammanin tun da ya bata yanzu ya mutu mu dauka mu mu a akan mace din dan yafi saukin ganewa shin matan nan za ta je ta aure ko ba za ta yi ba sai suka ce a'a na farko sai an yi bincike sosai din nahiyar da ake tsammanin sa a bincike ta karab kaga wannan babban aiki ne ba wai mutum yana zaune a nan garin wai yana so yana yana jiran ya ji labarin matarsa ko tana jiran ta ji labarin mijinta a Maiduguri ko a Yola ko a wani a'a tashi za a yi bincike sosai abu na biyu idan an yi binciken sai an samu nutsuwar cewa lalle mutumin nan ya mutu to sai a je wajen alkali shi ne yake da yancin ya ba ta dama ta yi aure ko ya daura mata aure ko da wancan mijin ya dawo daga baya to kotu ce ta yi shari'a ce ta yi ba za a wargaje auren ba misali to amma in a karan kanta ta je ta yi to akwai matsala wannan din ya faru a garin nan ya faru a wani garin ya faru irin gaggawa irin wannan kawai mutum ya je kawai ya je ta je kawai ta je mijinta baya nan ta dauka ya mutu je ta aure bayan nan kuma sai ya dawo wani ya je ya je ya je ya sha wahala ya dawo ya jiyo labarin ta sai ya zo ya tarar da ita ai tana cikin amarci ma ita kam saboda gaggawa irin na matan mu na yanzu sai rikici ya yanke tsakaninsa da sabon mijinta to kaga wannan inda a kotu ta yi babu matsala alkali sai sulhunta su a gyara a iya sa ya yi haƙuri wancan ya sake ta ta yi idda ta dawo wajen mutumin aure ne na kuskure a kai. to yanzu wannan ya za a yi da kes ɗinsa matansa hudu sun tafi to tambayar da ya kamata a yi masa ko abin da ya kamata a gaya mai ya tabbatar ya yi bincike gaba ɗaya kuma ya tabbatar yana da wani dalili da zai nuna cewa wata ta mutu a ciki in wata ta mutu kaga yana dama karawa idan duka suka mutu baya da matsala dama sai matsalar mutuwansu ko mana matsalar karin aure nake nufi to amma zai iya yiwa suna wani wurin ko a kame ko kuma sun rarrabu sun shiga wata kasar ko irin kamar ko chadi din nan duk a gefe gefen su akwai yan najeriya da yawa wasu ma kawai sun je sun kafa gindin zama kawai saboda ba kuɗin motar dawowa najeriya to abin da zai yi anan shine ya yi wannan binciken idan ya samu garanti tabbas hankalinsa ya kwanta akan akwai yiwuwar wata ta mutu watakila ko sun halaka saboda dalili kaza matar wani ma ta mutu matar wani ma ta mutu kaga yana da wani kwanciyar hankali to ina bada shawara ya je kotu wajen alkali ya sanar masa saboda alkali yana da muhimmanci a addini ya sanarwa alkali alkali ya ba shi dama ya yi aure ko kuma ya je wajen malamai ya zauna da su su duba abin da ya kamata su bashi fatawa kaga ala ilmin yayi ba gaggawa yi ba saboda bai halatta mutum ya auri mata biyar ba to kaddara yayi auren sai suka bayyana to ɗayan biyu ko dai ya haƙura mai mata hudu ko kuma ya zauna shine mai mata biyar mai mata biyar kaga haramun yayi ko kenan wannan auren haramtacce ne automatically waɗannan hudun suna bayyana wannan auren ya lalace sai rabu da ita ya zama fasiki kenan ina fata ana fahimta ya zama an daura auren akan kuskure wallahu ta'ala alam amma ka kara gaba wataƙila za ka ji wata fatawar ba wannan ba wani kuma ya ce malamai hukuncin a caɓa a musulunci <laughs> acaba in dai acaba da na sani ne ta tuka mashin ko in ita ce da na sani halal ne a bisa ka'idoji kamar haka na farko dai ya zama mashin din ba sato shi kai ba <laughs> ko ba gaba ne ba na biyu kuma babban abin da 'yan acaba suke yi shine daukan mata wadda ke yanzu annobar ta dan barnan tunda ba a goyon mashin amma wasu wuraren suna yi ɗaukan mata bai halatta ba ɗan a ya kafa babur ɗinsa mace ta hau gadon bayansa sai dai inda larura kuma kun san me larura abinda idan ba yi shi ba rai zai fita cewa ana yi a ƙasa an saba ana yi ba shi ke mai da abin halal ba ne me hujjata ni da nace bai halatta ba saboda akwai haɗa jiki haramun ne namiji jikinsa ya taba jikin matar da ba tasa ba in ka yi da ka tuba istighfari cikin carbi sau bila adadin ba iyaka haramun ne mace ta taba jikin namijin da ba nata ba ban sani ba a iya yin a caba a goyi mace a mashin a irin wannan yanayi jiki bai hadu ba kaga sa'ab to tun da akwai ababen hawan yalwatattu in dai matan suna da daraja suna da mutunci ai ya kamata a sama musu wani abin da zai taimake su ko kamar yadda misalin daɗin da aka kawo a daidai sau aka ce mata nasu daban maza nasu daban haka da a garin nan aka tafi al'adanmu a nan garin al'adanmu a kano an sani cewa ɗan a daidaita sahu in ya fara ɗaukan mace to mace zai ɗauka idan kuma ya fara ɗaukan namiji namiji zai ɗauka amma yanzu wasu daga cikin 'yan adaidaita sahu da yawa sako ya ishewa shugabannin adaidaita sahu na kano wallahi wallahi ku ji tsoron allah kuma wallahi allah zai tambaye ku kuna haɗa matan mutane da 'ya'yan mutane a wuri guda ana barna kuma abinda za ku iya gyarawa da na sani yan hizba sun yi ta kokari ana saukewa to yanzu abin kawai an mai da shi normal sai ka tsaye da dan adidi sahu sai ka ga yarinya budurwa a ciki yana nufin ka hau sai ka hau ita kuma bata damu ba ba za ta sauka ba ko kuma ta tsaye da dan adidi sahu ta tarar da maza a ciki su su biyu ta ce malam dan matsa ta shiga ta zauna ba abin da baya garin nan ka ga mace a tsakiyar maza wallahi a cikin adidai sau duban matsin babur nan kai barin gaya muku kun san yanzu har goyo suke wannan goyon na gefe a goye mace a wannan gurin saboda lalacewa in an yi magana mutane su ce wai suna neman abinci ne musamman daukan amarya kaga irin wannan abu su ya kamata a yi doka fa akan su ba ko ba ka bane ba wallahi su ya kamata a yi doka magana ta gaskiya kuma wannan shine hakikanin tsare yancin matan women rights fighting for women rights a taimake su a kafa doka a ce duk dan adaidaita sahun da aka kama shi ya hada mace da namiji sai an hukunta shi a yi wani dikiri wani doka yan majalisar jiha su zauna su yi doka a kai wannan shine abin da ya kamata a yi ba a taimaka mata ba su kansu mazan ba tsare musu imanin su ba to yanzu ga matsalar daukan amarya wallahi malam a garin nan ka ana daukan amarya a daidai sau wannan amarya wannan amarya Allah shi mata albarka <laughs> to wato illar shi ne idan an zo daukan amaryar mata ne 'yan mata malam suke zuwa su yi lodi a daidai sahun nan wata kan wata daman fitinar ake nema iris ake nema shi fa gogon ka dan adai da sahun yana tsakiya wallahi ni fa da ido na ne na gani wata rana na tashi karatu a nan dinnan a nan na tashi karatu a nan dinnan ina tafiya ana komawa gida na gani amma ban isa in tsaya ne magana ba ya ludo mata sa mata daman sa mata hagun sa mata yana tsakiya kawai kuma ya kunna musu kiɗa suna kat kat kat kat suna rawa saboda babu wata doka da ta hana shi ko ba ka bane yanzu da wannan barna da kara aure wanne ne fi mutane ya kamata ku rinka yi wa kanku adalci mu bi Allah mu huta mu tsare gaskiya mu taimaki gaskiya a garin nan har yanzu ba a daina ɗauke amarya ba fa wajen ɗaukan amarya sai an yi da gaske wasu wallahi ma haka suke zuwa mutum ya je wanko mota hayya hayya cikin hayaniyan daukar amaryar nan ashe ba motar da angon ya turo bane ba yuhu ya zo ya fakin ku zo ku shiga nan da shi da abokanansa su dauki amaryar su tafi da ita da kawaye ɗaya biyu su je su yi abin da za su yi su jefar da su duk ana yi garin nan babba ne fa amma wallahi na hannu na alamu ma la ta'lamun mukan san abin da ba ku sani ba dan ana gaya mana abin da ku ba za ku sani ba sai dai an gaya maka bakin ciki ka rasa inda za ka yi in ba irin wannan wurin ba ina za ka faɗa wani ma ba yadda zai yi ba so ya kamata mu kiyaye don Allah mu kiyaye don wallahi wannan abubuwa ne da za su fusata da ubangiji a gyara Allah ya isar da sakon nan nawa ga yan adidi sahu ku mutunta sana'ar ku kuma ku tsare mana mutuncin wannan gari namu na Kano Kano fa din Najeriya fa jagora ce akan musulunci fa wallahi ko wa'azi muka je garuruka an ce Kano sai aga ana sha'awa ci Islam Islam ma'ana gani suke mutunan kamar wasu kananan sahabbai ne <laughs> wata rana barin ba labari ko hakuri wata rana wani balarabe ne ya zo balarabe ne ya zo daga saudiya ne ya zo haka ya zo yana tafiya haka yana tafiya da wani dan uwa a mota sai ya ga mashin din adidas sahu da ya ga adai sahu sai ya ga namiji ne yake tuka adai sahu yana ganin bayan adai sahu sai ya ga mace sai yake gaya wannan malamin suke tafiya da shi a mota ya ce subhanallah ya shaza ya ce fi kano ya ce subhanallah mai wannan a kano Na nanu ukhbirna kano balad islami an gaya mana kano garin musulunci addini ya ce haram ya haram tsaya tsaya a gaya masa haram ne dan balarabe wai haram yaya aka yi namiji ya haɗu da mace namiji ya ce direban namiji mata a baya ce haram wallahi haram aza ya ce hadi halwa ya aka yi halwa na ce tab malamin da <laughs> ya ce malamin da ya ce lalle sai dai wannan ka haɗa jakar ka kai gaba kawai in je a garin nan ne me ba za ka gani ba to yanzu nan gurin kai yanzu <laughs> kai yanzu a malaman ka kai ka taba jin wani malami ma da yayi magana akan wannan dan hadisi sahu ya malamin da kansa zai zo ya hau adi da sahun da matar tasa su a goya waye ma yake wannan magana wai dan hadisi sahu ya dauki ma matar ma kaga shi wannan balaraban ba hadisi sahu mata zalla a ba shi wannan yake ma magana mu kan yanzu ba ma wannan muke magana ba mu yanzu muna magana a hada su ne da mazan subhanallahi alazim so da Allah mu yi kokari mu tsare mutuncin addinin mu kuma mu yi tsokari mu mutunta abinda annabi ya ce kada mu yi annabi alaihi salatu wasallam yake cewa al'ainu tazni wa zinaha nazaru wal yadu tazni wa zinaha al batshu wal rijlu tazni wa zinaha al khuta wal farju yusaddiqu dhalika aw yukadhibu ido yana zina zinar ido shine tsira wa mace kallo na sha'awa zina ne annabi ce hannu ma yana zina zinan hannu shine taba mace duk mutumin da ya ɗauki hannunsa ya taba matar da ba tasa ba ba muharramarsa ba ya yi zina masu gaisawa da mata sai ku shirya ku da Allah warijilu tazni annabi ce kafa yana zina zinar kafa shine khuta a tattaka a je wurin da za a yi barnar yace wal farji yusaddiqu zalika aw yukaddibu farji kuma shi ke gaskata ka ko ya karyata ma'ana farjin shine zai ko dai a implementing ko kuma ba za a implementing ba wannan fa hadisi ne annabi ya faɗa ya za mu sa kanmu da wannan hadisin ko mansuki ne ko baya aiki kaga ashe mazinatan suna da yawa to nan ne kuma falalar istighfari za ta zo abinda muka faɗa ne daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh